اما اکم اصول جبریہ نفات التعلیل کینا ما سکوئے کوڑے دلیلی والحکمتی والاسبابی اے إيه، والحکمی شنہ حکمتی والحکمی وقت دائیہا للثواب والعقابی haka da hukuntawan sababin nan lada da kuma uquba suka ce da lada da uquba bai tsaya kan hikima ba ko kuma kan sababi ba fal amru mardudun indahum duk wani umurni sokakke ne a wurin wurinsu ila mahdil bashi'a min gairi itibari shay'in min zalika wala ya dare indahum ma ya Wa Allah bai san abun da zai ba a wurin su Me Allah zai la ya dare bal yajuzu indahum an yu'aqiba sahibal hasanatir rajihati ya halatta ya ladabtar da ya azabtar da masu kyawawan ayyuka wa yusibu sahibas sayyi'atir rajiha kaga wayannan Ah, suka suka kafa da'awansu za su yi nasara tunda mu'uzami yan hawa ne yan hawa za su bi su za su bi su shi isa ka zama ai a ka'ida ba duk wa'azi kamata ka ji ba bai kamata ka dinga jin wa'azi barkatai shi wani abin da ke ɗauka tunda yana jin larabci to ai ma ya daina sauraron wa'azin hausawa sai wa'azin larabawa sallah to masha Allah kana jin wa'azi mutum yana wani gari ka san waye ka san menene lamarinsa ka san ɗabi'o'insa wa yadkhulu rajulayn an-nara ma eh, fil amali Allah zai sa mutane su a wuta mutanen nan guda biyu a wuta tare da aikin su iri ɗaya ne ma hima fil amali wannan yayi aiki zuwa ƙololuwa wannan ya yi aiki ɓanna zuwa ƙololuwa isa su auta wa ahaduhuma fi darki tahta al-akhari wa yaghfiru li zaidi wa yu'aqibu amran zai ya kyale zaidu ya ladabtar da amru ma astiwa'ihima min jami'il wujuh wa yan'amu man lam yutihu qattu zai iya bayar da aljanna ga wanda bai bauta masa ba da rana ɗaya jabariya wa yu'adhibu man lam ya'as sihi qattu yi azaba wanda bai taɓa saba masa ba hmm? Hmm? ina wayan amu na baro shi a baya ko wayan amu eh man lam yuti'hu qattu hmm yut'imuhu kai bai ba kaifa eh akwai mimun a ciki amma lam yuti'hu wa uh, na'amu man lam yuti'hu qattu wa yu'adhibu man lam ya'sihi qattu jabariya walaysa indahum sababu ba ruwansu da sababin mai kai an kai kautar ko kuma wala hikimatu wala illatun wala muwazana wala ihbatu ولا تدافع بين السيئات والحسنات باب توريرينيا غوجيجينيا سكان سيئات والحسنات والخوف على المحسن والمسيء واحد إذ من الجائز تعذيبهما وكل مقدور له فجائز عليه لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول أنه لا يقول آه، فيمتنع وقوعه لمطابقة خبره العلم بعدم وقوعه شيء كده